sai ce sabaqa kalamu ala mithli hadhihi ibara zance ya gabata akan irin wannan jimla shi mai littafi Muhammad bin Abdul indi littafi bai wuce kutubu sitta ba bai fita cikin musnad na imamu ahmad ba bai fita cikin muwadda ba indi asari bai fita cikin nan ba to zai ci muku ya zo fi sahihi in ka ji ya ce nan to ka ɗauka ɗayan a takwas ne ɗayan takwas littafai shida da kuma littafai biyu don waɗannan guda biyun da muwaɗa da musulun da imam muhammadu kaga sun riga su Kuma musallafa da yawa da suka riga waɗannan to amma dai kuma abin daga Allah ne Allah sai ya daga waɗannan to in dai cikin littafan nan guda takwas ne saboda a magabata waɗannan kamar wani firamare a sami ne halittu suna za su iske suna haddace ƙur'ani suna haddace waɗannan littafin guda takwas da shi suke shimfiɗar rayuwa to sai ce maka ya zo a cikin sahih ba sai ya ce maka sahihu kaza sahihu kaza ko littafi kaza ba hikimansa yana gada ya ce fi sahihi ko kasan ko a wanne ne shi shine yace sabaq al-kalamu ala mithli hadhihi ibara irin wannan jimlan da wato Muhammad ibn Abdullahi yake yi an tattauna akan shi fi babu tafsirin tauhid wa shahadatu an ilaha illallah tun a farkon littafi babin da yayi bayani akan fasaran tauhidi da fasaran shahadatu an la ilaha illallah qawluhu aba hadisin ya ce aba talib bil alif al'adan malam yakan shiga na hau sai ce maf'ulun bihi mansubun bil alif li'annahu min asma'il khamsah wannan mansubi ne da alif saboda yana daga cikin asma'ul hamsa wal wafatu da yazo da kalman wafat kuma yani al maut an ce wafat shi yake ce ma maut shi kuma fa'ilu ne na hadarat wato mutuwa ta zo fa'ili ne wannan dai nawo ne qawluhu fa qala ya am qul la ilaha illallah ce ya kai babba na ka ce la ilaha A ata sallallahu alaihi wa wasallam bi hadhihi alkunya Allah sai zo da wannan alkunya ya ɓoye sunan shi addalatu ala al'atfi wanda take nuni akan tausasawa li'anna al'am sinul ab domin shi am baffa reshe ne na mahaifi sin aikal gusni ma'ahu kamar reshe ne tare da shi in baka san sinu ba ko sanu ba wasanu algusnu allazi asluhu wahid shine reshen wani abu wanda tushen guda ɗaya ne faka annahu ma'ahu kalgusn kai ka ce mahai shi an baffa da mahaifi kamar reshe guda ne shi sa sai zo da kalman da yake bayani akan tausasawa ya am bai ce ya abu talib sai ce ya am ya babba don tausasawa ƙauluhu ya am da ya ce ya am fi hawa jihani wajen karanta shi a yana da fuska guda biyu za ka ce ya am ni bi kasar limini ala takdiri annaha mudafatun ilal ya'i wani abun kashi ko kada ya cutar ba ga cocila ba ai mu zami karatu mu ko da cocila a kashe to sai a bari ya mutu da kanshi to Allah ya taimake mu Allah ya kare Allah ya kare mana shi ya kare mana wani ala taqdir, ina nake ala takdiri annaha mudafatun ila al-ya in an ce ya ammi ya zama mudafin kenan zuwa ga ya zuwa ga ya ya zama mudafin mudafin ilai wa ya ammu bi dhammil min wato ay madamma ay madamman nan damma ala taqdir qad'iha an al-idaf wato akan cewa ba mudafun mudafun ilaihi bane don fasaran su zai bambanta an ce ya ammi ya na ya ammu ya baffa baffan kowa da kowa in ba idafa baffan kowa da kowa da kisra baffa na ni kadai qawluhu qul la ilaha illallah yajuzu annahu qalahu ala sabili al-amri wal ilzam kace la ilaha illallah sai ce mashi kul la ila kaci la ila illallah ala sabilil amr wal ilzam ko dai ya zama ta fuskan umurni ne an umur ya umurce shi ne ya ce din kai ma naka ba cajin sosai yawo to ga wani nan ya dara to kuma ni kadai zan gani kenan ba komi sai ku yau shi kenan Allahu akbar sallallahu alaihi <laughs> Allahu akbar alhamdulillah wato generation na mutuwa sai Allah ya kawo su aka wuta Allahu akbar Allah ya saka mai nifa da alheri eh Allah ya taimake mu Allah mun gode maka yajuzu annahu qalahu ala sabili al-amri wal ilzam zai ya faɗi wannan ne ala sabili al-amr yana nufin umurni yake yi ga wannan baffan nashi li'annahu yajibu an ya'mura kullu ahadin an ahadin la ilaha illa Allah saboda ai shi manzo wajibi ne akan shi wannan da'awa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kira duk duniya su shiga musulunci lazimi ne wajibi ne akan shi ya kadi zai yi bakin gurgudu yadda zai iya wajuzu annahu qalahu ala sabil al-irshad wa zai yi kuma ya ce mishi ne kace la ilaha illallah dan ya sashi akan hanya ويجوز أنه قاله على سبيل الترخي والتلطف معه وكما كلا يفعيني tausasawa da fatan ko كوكيلا زي faɗa duk kusan sakon za su je zuwa gabu guda wannan sabilul amr wal ilzam sabilul irshad wat tawjih wato na farko shine umurta ya umurce shi ne saboda wajibinsa ne aikin da'awa na biyu sa shi a hanya ne na biyu kuma tausasawa ne ina ma dai da a ce ya ce A talattuf ga wannan kalma qul ilaha illallah ai tana da mahimmancin zala ce man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala janna. duk wanda ya zama magana shi na karki a rayuwa ce la ilaha illallah ya shiga aljanna wanda yake a yanzu akwai rubuce-rubuce wanda za ka gansu sun dan sha bambam da rubuce-rubucen magabata akan idan mutum ya zo gargara za ka ce mishi ya ce la ilaha illallah ko kada ka ce ya ce za ka kana karanta wasu littafai za ka ce idan mutum ya zo gargara kada ka ce mashi ce la ilaha ko ka ce la ilaha illallah ne ka shi to shin wani bangare yake ciki ana shi mazala da ya faɗi wannan ala sabilil amr wal ne ko ko ala sabilil irshad wa tawjih ne ko ko ala sabilil ne wa talatuf duk kuma ba nan ba wasu kuma za ka suna kausasawa da su ce du wancan magana sai maka wancan magana magana banza ne wasu malamai ne suke aiki ba sa aiki da dalili ba ilimi tare da su sai su ce maka kada ka wai kada ka ce mutum ya ce bayan zala ce kul la ila illallah to wannan shine hadarin da muke ciki baki ɗaya mu da ni da ku wato kullu aka ce nafsi ko kai kokari ta su fassara maka sai ga abun kunya abun kunya ne a zafafa wannan magana dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halarci gargaran musulmi muminai fiye da yanda ya halarci gargaran waɗanda ba musulmi ba manzo Allah bai taba ci wani musulmi ka ce la ilaha illallah bai taba ba asali ko da tun in mutum na gargara kafin ya cika manzo Allah yake zuwa manzo Allah yake mai wanka manzo Allah kuma mai sallah daga ba suka sauƙaƙa mishi al'amarin sai zama ba a kiran mutum in yana gargara sai in ya mutu sai a kira manzo Allah sai manzo Allah sai mai wanka sai sallah sai da nauyin shugabancin ya wuce haka sai suka koma sai mutum ya mutu sun yi wanka sai su kira sai zo ya sallah suka ga nauyin ya wuce haka a daidai kan shiga wanne ya zo manzo Allah baya zuwa halartar gargara sai jifi jifi baya halartar wanka sai jifi jifi baya zuwa gidan kowa ya magawa sallah sai dai a biyo shi da gawa shine yanzu ake tibin gawan sai ga an dauko ta an kawo ta masallaci an kawo ta masallaci har yanzu Madina ko musu daina wannan ba to manzo Allah bai taɓa mu wani sahabi wai na gargara wai kace la ilaha bai taɓa ba duk hadisin da wani zai kawo hujja kaje na kausasawa yana sukan magabata zagari sai guda biyu ne ke kawo da wannan shi mun zala cin bafin shi kulla ila ila to musulmi ne sai kuma hadisi na Salam ya shiga wani gida ya je iske wani yaro yana gargara sai ya ce mushi kace la ila sai baban shi ya ce kai aiki da abin da baban kasum ya ce shi fa wannan baban kafiri ne dan nashi shi ma tare suke kafircin yake yi sai dai ɗan yana da ɗabi'a na yaranta yana zuwa gidan manzo Allah ya wasa ya je harkokin shi ya je ya wuce wuce yana son manzo Allah amma dai bai musulunta ba bai bi hanyar manzo Allah ba kuma bai taɓa zuwa musulunci sallah ba da manzo Allah ya ganshi na gargara sai cika ce la ilaha illallah amma manzo Allah har ɗan shi ya riƙe ya cika a hannun shi bai ci mishi kace la ilaha illallah ka gane in kada da ne duk hadisin da manzo Allah ya ce kace la ilaha illallah ka ba musulmi an annini to kai dan wanka anne ne zaka ci mishi ce la ilaha illallah dan wanka an ne to yanzu da yake rayuwa ta isa ko ana so ya rubutu ya nuna maka magabatan ka malaman ka komi ne ba ku kuma kun yadda da wannan saboda ba ku iya sayan littafi ba za ku sayi littafi ko aji kun yadda ku sai tsumma riga duka munan ɗaiɗai ne wanda riga shi wuce biyar ko bakwai ba a banza sunan shi shirme ba ka da labari ba ka da wuyi ba ka sayi littafi fassara na magabata idan kawai kowa ya zai rubuta da littafi da irin wani ɗanin kisan abu idan haɗa ya ce wai daga wannan rubutu ma babu wani a duniya yanzu shi ne bala'in da ke ciki sai a sako littafin su littafin zai ce to kaga wannan littafin akan mas'ala kaza to duk duniya ita ne na ɗaya ƙarya Allah kare mu daga alfahari saboda haka zan Salam ya ce ka ce mishi ka ce la ilaha illallah ka ce mene la ilaha illallah to shi salu sumin yace shin akan sabil ala sabil al-amri wal ilzam ne ko ko ala sabil irshad wa tawjih ko ko ala sabil tarhi wa talattuf wa abu talib wallazina indahu shi abu talib nan da wanda suke tare da shi ya'rifuna hadhihi al-kalima sun san wannan kalma sun san la ilaha illallah sun san ta wa ya'rifuna ma'anaha sun san ma'anar la ilaha illallah ba irin mu bane yanzu zamu ce la ilaha illallah ko saboda gwarawa ne mu mu san larabci ba su sun gane saƙon da ke ciki da sirrin da ke ciki da fikihun da ke ciki la'ila illallah wali haza rabil in Kari shi yasa nan take yake amsa wadda ya san la'ila illallah kaga wani jahiliya ne fito na fito da jahiliya zai qawluhu zancan sa hadisin da ya ce kalimatan mansubatu li'annaha badalu la ilaha illallah ita wannan kalimatan din ta zakai mata saboda badal ne wato bayani ne take yi makwafi ne na la'ilaha illallah wa yajuzu idza lam takun riwaya bin nasbi an takuna bin raf'i wanda yi wannan riwayan in bata zama da fataha ba ya zama da rufa'a ai hiya kalimatun walakin nasbu ba. amma ka sai ka sa nasban ka ce kalimatan shi yafi fasaha amma in ka ce kalimatun yayi ya zama kenan hiya kalimatun qawluhu uhajju hadisin ya ce uhajju bi dammil jim wa fathiha ko kace uhajja fa ala dammil jim fa hiya sifatun li kalima in an ce damma ne an bi fathil ji an bi dammil jim wa fathiha fa ala dammil jim fa hiya sifatun li kalima in kai damma ya zama sifa ne na kalima wa idza kana bil fatahi fa hiya majzumatun jawabun lil amr ta zama kenan majzuma ce amsa umarni ne wato qul la ilaha illa allah to ina jawabin shi shine uhajja ya zama jawabin shi kenan in ka ce to wannan kalma ita zan riƙa in ko don ma kai to ba jawab ba jawab bane na na na amr ta zama sifa wannan hau ne malam yake shiga larabci saboda galibi a cikin nan makwantan fasarar take kul ai in ta uhajja wato sharadin kenan in ka ce la ilaha illallah na samu abin da zan rike in je gaban Allah da shi wa qala ba'd al mu'rabin sashin masu li'irabi masu tsuntsunta kalmar larabci su ga su mishi wasale domin bayani shi ya fita suka ce innaha jawabul li shartin muqaddar ai in taqul haj suka ce jawabi ne na sharadi wanda aka kaddara wato in ka faɗa to zan rike wannan kalma wa ba'dhum yara annaha jawabul lil amri mubasharatan wasu ko ba sa ganin wannan suna ganin a ah, jawabi ne na na umarnin kai tsaye wa hada ashal malin ji to wannan shine bayanin da yafi ba wai bayanin in ka ce zan rike wannan kalman ba a'a ce zai rike kalma shine bambancin su wasu na cewa ne akwai abin da aka kaddara ne wato in ka ce la ilaha to rike wannan kalma da kuma a ce fasarar shi shi ne, ka ce zai rike wannan kalma kaga sun bambanta ko a Hausa in ka ce zai rika ka ce zai rika duk da ka ce din yana nufin in ka ce ne zai rikan ai an gane ko wannan dai duk larabci ne Idan ka gane sako da lungu-lungun ma'anan kalma an na hajjawa bulil amri ba shi ratun wahala ashal malam ya ce in ka fassara shi da cewa ka ce zan rika asal shi fi sauki li'an al'asul adamun tafsir domin asali dama ba a ka rika kaddara cewa nan akwai abin da aka shafe takaddirin shi ka bani. shi ne asali in ga ana kaddara abu to ta kure ne ana ga ka ba za ta kai zuwa ga ciwo ba za ka iya ganewa ba sai a kaddara maka wani abun ƙaddarawa. والمعنى واذكرها حجة لك عند الله كريكتا ذات زما حجة غريكا a wurin Allah wale sa ukhasim ba wai zan yi gaddama da Allah bane ba zan yi rigima da Allah bane to wa zai yi rigima da Allah wa ujadilu laka behind Allah wai ijayayya a gaban Allah ce lalle aika ce a'a wa in kana ba'dul ahlul ilmi duk da na ga sashin wasu malamai in ji malam alitaban suna cewa inna ma'ana ha ujadilu laha biha zan yi gaddama da Allah zan ja da Allah ne je ka faɗa ce na gani cikin wasu dubai walakin nan ladhi yadhharu li annal ma'ana amma ni abin da nake fahimta uhaju laka biha inda Allah wannan kalman uhaju laka biha inda Allah zan rike ta a wurin Allah ai alqurha hujjatan laka zan zan faɗi wannan magana ta zama hujja gare ka Allah ya karɓa shi kenan kama a fi ba'd riwayat kamar yadda ya a cikin wasu ruwayoyi ashhadu laka biha inda Allah zan kafa shaida da wannan kalma a wurin Allah aka ga fasara ta sauki wani lokaci malami zami yake samu kuma kowa na samun zamiya Allah ji kan mala abu kamar gumi ya zo abin abinan wadda hako ya ce waje daga balan fahada ya ce mun same ka jahili sai muka karantar da kai wa wajadaka a'ila wannan kalman duka sannan a aka kawo bala'i mu manzala ne jahili wai ka duba manzala ne jahili manzala ne jahili kuma azalin wajadaka balan shi ne mun sami ka baka san komi ba kaga ai kamar yin kalmar jahilin ne ko to amma shi malam kawai sai suke shi yana ta sauri ne ma lokacin ko ina za shi ogo irin yin cewa waje daga zalan ba da mun mai ka jahili ba da sai mun ka karanta da kai mun ka shirya da kai mun ka saka kan hanya kawai ya wuce sai da aka shekara uku ana bala'i akan wannan kalma ana bala'i kan wannan fasarar da yi saboda wato ya ce fasama ya jini na manzo Allah mai ni jahilci da suka ga wannan maki manzo na duniya gaba ɗaya ba irin abu kurgu ba shi wannan eh gaskiya ne kawai shi sai faɗi magana kai tsaye to kuma shi daga eh, in ka koyo aka sa tafsirin kana ji da ya zo wurin shi ba wani shi kamar ma ya kosa gama suran ne ma za shi wata suran ya kosa a yi sauka <laughs> kawai sai karanta ya wuce sai fitina ta taso ai wannan mukimin manzon Allah ne ran nan ma ya ce manzon Allah jahili kawai sai aka dauki tsuran nan wurin sai ana kallanta su mun manzon Allah jahili Allah ya sauke to kowa na da zallat kowa na da zallat kowa na da zamiya bin sai ke da zamiya kuma saboda shi ba Allah bane yawa shi ba Allah bane ina nake saboda haka malam yace ina ganin wasu malamai suna rubuta ma'ana wato ujadilullah biha suna rubuta ma'anar shi ujadilullah yace ni ko ina ga kai kuma ba wai shi kade zaka ga litafai da haka suke zuwa da shi manzo Allah zai gaddama da Allah ranar ta kiyama akan wannan ai gaga yayi girma kalma to Allah ai ba iya gaddama da shi kai da zo cikin shi manzo Allah ina neman tallafi ne a ranar ko ba tallafi kike ne ba to wani bai neman tallafi a wurin shi kuma ka ce za ka gaddama da shi ta yaya to ta ina za ka fara gaddama qawluhu Faƙala qala lahu sai suka ce mishi atargabu an millati abdul muttalib yanzu kana kyaman addinin abdul muttalib kenan ne huma wanda suka faɗi wannan magana ne abdullahi eh, bin ubay ne bin abi umayya Eh, bin abi umayya haka ne ko wa abu jahal da abu jahal wal istifham lil inkari alayhi wannan suna yin mushi musu ne suna suna mushi ja li'annahuma arafa annahu idza qalaha ay kalimatu al ikhlas in ya faɗi wannan kalmar ikhlasin wahada Allah ya kaɗai ta Allah kenan su ko gashi ba wanda allolin da suke cikin dakuna da suke cikin gari a cikin ka'aba kawai akwai ɗari uku wa millat abdul muttalib ash-shirk addinin abdul muttalib ko shine a cika gumaka ko ina wa zakara lahu ma tahiju bihi na'waratuhu wa zakara lahu ma tuhayyij sai suka faɗi abin da zai motsa mushi nawara kishi an ce nawara nawaratu shine kishin abin da ke labe da cikin zuciyarka idza eh, idza qala eh ina nake wato hiya millatu abdul mutallib ba su ce mushi ku duba kalmar suka ce yanzu za ka kyaman addinin abdul mutallib ne to da an faɗi mahaifinka ai dole ka ji wani abu ya taɓa ka tsar ka ji wani tsagar a jikinka haka to da suka tashi sai suka ce to tunda manzo Allah shi ma biyo ta usulubin tausasawa su suka biyo ta wani usulubi na daban su ce mushi yanzu kai za ka fito na fito da alloli ne ba ai da alloli zai fito na zai fito na fito ko suka ce za ka fito na fito da addinin Abdul Muttalib sai suka cillafi zuwa ga dan zuwa ga mahaifin shi domin su nora su motsa hantarsa, su motsa zuciyarsa sai suka ce mishi za ka kyamaci addinin Abdul Muttalib ne ba su ce mishi za ka kyamaci gumaka ba hatta la ya kharja an millati aba'ihi dan kada fita cikin addinin iyaye da kakanni inda sun ce yanzu zaka fito na fito da gumaka ba su faɗi baban shi ba zai iya mantawa da bangaren mahaifin nashi shi kawai sai ce eh na yi fito na fito da su na ranar da su dama yana kare Muhammadu annabi Muhammadu ne domin ya yake su waɗannan gumakan to sai suka tsallake gumakan suka ce addinin Abdul Muttalib kaga mutane ko shidanu qauluhu فأعاد عليه صلاة فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي قوله قل لا إله إلا الله كلمة أخرج لك بها عند الله manzo Allah sai ya ƙara maimaitawa yace ka faɗi wannan kalmar zan rike ta wata hujja a gaban Allah ran tashi alkiyama qawluhu fa aada alayhi ay qawluhu ma atarghabu an millati abdul mutallib su ma suka ƙara maimaitawa na tsallake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qad mata abu jahl abu jihar ya rasu ala millati abdulmutallib akan addinin abdulmutallib amma abdullahi bin abi umayya amma abdullahi ɗan abi umayya wal musayyib allazi rawa al hadith da musayyib wanda ya roto wannan hadisin fa aslama su biyan su musulunta fa aslama min haula'i thalath rajulani sai zama cikin mutum uku da suke wannan wurin da musayyib da abdullahi da abu jahal su ukun nan su ke wurin su ne tawagar da suka zo biyu daga ciki sun musulunta ɗaya ne dai bai samu rabowa abu jahal kenan radiyallahu anhu ya wani hadisi manzo Allah ya ce abu jihar yana gaban fir'auna nan fir'auna da ya zo mutuwa sai ya ce inni amantu menene a shaɗu allah ilaha illa allazi amana ba banu isra'ila wa adamin Musulmi? amma mu hali yana gargara da aka zo karsa shi ce ka taimake da karka karasa na takobin musulmi takobin musulmi ma a ce shine ya hudu jini na jiki na jini na ya fita ka ɗauki tukubin kafirai ne ka ƙarasa ne da shi saboda tsaban kafirci ne abu jihal an gano wannan ko qauluhu millati abinna millati abdul muttalib ai din abdul muttalib shine addinin abdul muttalib qauluhu fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sai ƙara maimaitawa ai qauluhu qul ilaha illallah kalimatun uhajju biha inda Allah قوله فعاد عليه أي قولهما أترقب أم الله أبو المطلب قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتشي لأستغفرن لك نقول أني تورارو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ذلك يتشي تبزر وقامك غافرة saboda shi yanayi na haɗa da iskaliya ne shi ne haɗe da wancan shafi sai a sa alama na yau 27 ne ko